Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. An kwashe duk mata da yara da tsofaffi daga ma'aikatar sarrafa karafi a Mariupol da dakarun Rasha suka yi wa ƙawanya a cewar wakiliyar murya Amurka a Kiev Anne Sharonikova. ma'aikatar karafanta a zoftel da aka gina a zamanin tarayyar soviet ita ce dandali na ƙarshe a maripol da sojojin ukraine suka kiba da kai ga dukkan yunkurin da rasha ta yi na kwace bangarorin gabashi da kudancin ukraine a yakin da aka kwashe makonni goma ana gwamzawa a cewar rahotannin reuters mataimakin firaministan ukraine irina vershok ya rubuta a manhajar sakonnin telegram cewa an kammala aikin ceto a wannan bangare na maripol sai dai majalisar ɗinkin duniya da ta jagoranci aikin tare da red cross bata riga ta tabbatar da kammala aikin ba batun dangantakar kasuwanci da tsaron yanki da kuma mamayar da rasha ta kai wa ukraine su ne kan gaba a lokacin da shugaban amurka joe biden zai amshi bakoncin shugabannin kungiyar kasashen kudancin asiya ko kuma asiyan a taron su na ranar 12 da 13 ga watan mayu shugabannin kasashen asean guda takwas a cikin goma ne za su halarci taron kolin na musamman shugabannin da ba za su samu halartar taron ba sun hada ne da rodrigo duterte na kasar philippine wanda mulkinsa ke karewa a watan yuni da kuma shugaban gwamnatin soja na kasar myanmar mai auhilan wanda kungiyar asean ta cire shi a matsayin jan kunni da ba sabon ba duk da yake ba a sa ran taron zai samar da wani muhimmin al'amari masu lura da al'amura sun ce kwanaki biyu da biden zai karbi bakoncin waɗannan shugabannin yayin da ake gwamza faɗa a ukraine alama ce da ke sake tabbatar da cewar har yanzu yankin indo-pacific shine babban abin da washington ta sa a gaba biden zai ci gaba da ziyararsa zuwa biranen seoul da tokyo don gudanar da taron quad a ƙarshen wannan wata Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA William Burns ya faɗa a jiya Asabar cewa China tana sanya ido sosai a kan yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. Kada ya ce hakan na shafar lissafinta a kan Taiwan, ƙasar tsibiri mai mulkin kanta da China take ikirarin nata ne. Da yake jawabi a wurin wani taron jaridan Financial Times, Bans ya ce gwamnatin China ta damu matuka da yadda Ukraine ta nuna jajircewa ga mamayar da Rasha ta kai mata da kuma matsalar tattalin arzikin da Rasha ke fuskanta. Bas ya ce yana ganin shugabannin China suna taka tsantsan sosai akan waɗannan abubuwa na damuwa da kuma munanan tasirin tattalin arziki da duk yunkurinta na neman kwace ikon Taiwan zai haifar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Taliban ta sanar a jiya Asabar cewa za a wajabta wa mata a Afghanistan su lullube daga kansu har zuwa kafafunsu idan za su shiga cikin jama'a. wani mataki na baya-baya na rashin mutunta 'yancin mata da kungiyar mai tsaurin kishin islama ta dauka a cikin watanni tara da ta koma kan kargar mulki shugaban taliban hibatullah akunzada shi ne ya sanya hannu akan wannan doka inda ya buƙaci matan afghanistan su yi biyayya ga dokar a cewar ma'aikatar karfafa nagarta da yaƙi da ayyukan sabo yayin da take ƙarin bayani a wurin wani taron manema labarai a birnin kabul ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa mai kula da mace kamar mahaifinta ko dan uwanta ko kuma mijinta za a musu gargadi kafin a daure su na tsawon kwanaki uku idan matan ba su rufe huskokinsu ba a wajen gida a ƙarshe a jiya asabar tsohon shugaban ƙasar brazil luis inacio lula da silva ya kaddamar da yakin neman sa na neman sabon wa'adi na shugaban ƙasa inda ya sha alwashin sake gina ƙasar brazil bayan abin da ya kira gwamnatin rashin gaskiya da aikata laifuka ta shugaba jair bolsonaro ta masu ra'ayin mazan jiya kaddamar da yakin neman zaɓe shine mataki na ƙarshe na gagarumin sake dawowar siyasar lula shekaru hudu bayan da aka ɗaure ɗan sassaucin ra'ayin mai shekaru 76 a kurkuku bisa zargin cin hanci da rashawa a shirye muke mu yi aiki tukuru ba kawai don cin zaɓe a ranar biyu ga watan oktoba ba har ma don sake ginawa da kuma sauya fasalin brazil wanda shi da ya fi wahala in ji mai kwarjinin tsohon ma'aikacin karafe da ya rikide ya zama ɗan siyasa yana faɗa wa taron gangami a sao paulo Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. sa'ar shigowa zauren VOA. Muna shiri na hamsin da tara daga kasar Nijar, inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha sakwato yake jagorantar shirin. Yanzu zan miƙa ku ga Aliyu domin ci gaban shirin. Sha'anin matasa ana magana galibi ya fi ta'allaka da harkar tattalin arziki. rashin aikin yi kamar da ta faɗa rashin abin yi an yi karatu ba aiki duk ƙasashen na afirka suna fama da wannan matsala na rashin aikin yi mhm. kana ganin yawan dogaro da neman aiki kawai daga wurin gwamnati yana da tasiri ga rashin aikin domin gwamnati tana da takaitattun iyakan ayyukan da za ta iya baiwa mhm. da rashin ma'aikatu ko masana'antu masu zaman kansu da kamfuna da za su yi ɗaukar matasa aiki mhm. magana ta farko kenan mhm. magana ta biyu duk da cewa matasan suna cikin wannan wahala da kalubala magana tashin hankalin da muke yi kila su wanda suke aikata ya fi alaka da harkokin siyasa kamar dan adawa ya tura yara su je su yi bananan su yi can mhm. wannan jam'iyya ta sa yaransa su je su kai wa wancan hari mhm. maimakon irin tashin hankalin da mhm. ake da yake magana wanda ake can wajajen kan iyakokin Niger. su tilabiri su difa da sauransu so kana ganin cewa akwai yawan dogaro kan gwamnati na samarwa matasa abinda za su yi maimakon a nemi wasu hanyoyi na daban da za su samu abi ko su yi noma ko su yi sana'a ko su yi kasuwanci ko su yi wani abu? Eh yauwa eh, alhaji yanzu kun ga bisa wannan tambaya ta dogaro ga gwamnati. ƙungiyar mu ta matasa ba ta ma yarda ba da dogara bisa abin da gwamnati yake badawa ko yake yi da. Saboda babu gwamnatin da ta ishi kanta hatta wadatar da wasu shi ya samu ke ganin eh, cikin gabatarwa eh na kaman rage wani abu tun da ba cikin fannin ba ne yau ni shugaba ne na wata makaranta mm. babban makaranta da take koya aiki goma na hannu ni ne director general kuma da muka buɗe makarantar nan zan gaya muku a gaggauce babu dala gwamnati ko guda babu dala kungiya ko guda wallahi tallahi abun da muke da ne namu ba ta hanyar wani dan siyasa ba abun da Allah hore mu ne sama ga miliyan 800 muka sa don mu taimaka ma gwamnati wajen horar da matasa don su zama matasa nagari domin kiyaye irin halin da matasa suke ciki a yau. Aika mai nasara ma'aikaciyar kungiya Farm Action and Development kungiya ce mai zaman kanta mm. tana ayyuka don ta kwato ba mata da matasa yancin su. Me ana ki ra'ayi bayan wannan tashin hankali me yake janyo shi? Bisa kan eh, wanga al'amari da muke fuskanta a nan ƙasar Niger. Ina cewa matasa kamar yadda malaman Eh, malamin na kusa na ya faɗi mm. akwai rishin akwai talauci kuma al'ummomi talauci ya musu yawa ina babu babu abun yi sai su yi kokari su gani wace hanya za su bi don su samu ko abun da za ka yi ma iyalin akwai kuma da mun kai lissafi mun kai nazari ka gani a wurin matasa wata ran don ka kare iyalinka sai ka bi wa'annan 'yan ta'adda tunda in kana cikin su babu yanda za a yi su taɓa naka kenan da yawan matasa suna bin bayansu don dai su kare rayukansu kuma su kare rayukan iyalinsu eh, a bayan wannan kuma akwai yawace-yawacen bindigogi hanyoyinmu tsarewa hanyoyi gaskiya sai an ƙara tun tunda a nan niger bindigogi shigowa ɗaya suka suna shiga su huta yadda sun ga dama a so da yawa akwai lokacin da sevre ana kama bindigogi mai a so da yawa sai ku ga yaro karami mun yi wani taro da matasa yan imanin shekara goma sha hudu a mutanen nan yawa sun san bindiga yan jihar abala da sanam da mun kai aiki tare da su da yawa mata da maza duka duk wanda an ka tambaya ce e na taba ganin bindiga na gani ga wana ko na gani ga ubana ina ya fito da ita tunda ba ai ba soja ne ba aikin shi ba. kun gani ko akwai kuma wata matsala babba yanzu kowa cikin garurukan nan surtu jihar filibe al'umma ko ta ga mutum da take shakkun shi yana cikin ta'adda ba ta ba da labari ba su ba da labari tun da sojawan ma 'yan an ba su labari ba su mazan ɗaukan matakai dami ba su ɗaukan matakai tun da su harka da ake cema shi ba ka yin wani abu sai ka yi kira sama ka haɗi in ka haɗi kamin kuma a baka izini abu ya ci ya cinye ko ko wata matsala babba ko salula ka ɗauka kai kiran wani babban nan ga soje ka ce a gashi gashi sun shigo tsakanin hira kai da shi ne amma sai ka gani kwana biyu su 'yan ta'addan nan sun komo mun ji labari kai ka kona mana asiri yaya su 'yan ta'addan sun kai sun ka san da kai ka ka faɗi mu 'yan ƙungiya ne 'yan ong ne muna farmashin muna komi a duk lokacin da muka tai muka tara mutane da ni pres ni da kaina nan da nake garuruwan duka na tilberi na yawon su ton duk min di ayori duka na ta in muna taro kullum ana jan hankalin mu abun da zai hutawa da bakin ku kusa ne shi da duk cikin taron nan baka san kowa awa ba a duk lokacin da an kai taro suna da mutunansu. to wai tambaya da nake so ku yi kokari ku an samu shine kamar da muka ce akwai nau'i nau'i na masu masu tashi hankali na kowa yana da wani buri da ya sa a gaban shi akwai wata bukata da yake son ya cimma yanzu na san a najeriya da kuma kan wasu iyakokin niger akwai 'yan ta'adda da muka sani masu yaƙe-yaƙe saboda aƙidar musulunci da sunan islam kuma da malamin can ya faɗa amma yau kuma an zo an shiga wani hali na mutane suna satar mutane don samu kuɗi masu mankudai yawa kuma sai a kama mutum a ce a kama miliyan ɗari miliyan ɗari biyu da haka ma har biliyan so kuma ana biya kuma masu biyan kuɗin nan ba gwamnati ta take biya mutane ne da iyalansu suke sani yadda za su samu kuɗaɗen nan su yi abin nan ashe wannan saurin biya don a ceci rayukan 'yan uwa ba tana karfafa ci gaban wannan al'amari na satar mutane ba misali kamar cikin masu yaƙin ga akwai masu yaƙi saboda musulunci yadda suke ci akwai kuma bandi bandi su ne sai mutane eh. Eh, dabban akwai bambancin su tunda yanzu masu aikin nan na eh, masu yaƙi saboda musulmici su ba su tarayya kamar suna da ƙa'idodinsu mm. da suke bi ba su tarayya banza banza ba su kashewa. Amma kamar yawon da kika yi a tilabiri me kika gano a dalilin tashi tashi hankalin da ke faru a tilabiri Ni cakar ne bandi ne talauci kadai ne. To oh, yawa masu satar mutane. Masu satar kawai talauci ne. Amma ba an ce akwai 'yan ta'adda kasashe irin su Mali da Algeria da Libya da Nigeria da suke tsallakowa ba su shigo su yi irin wannan abubuwa a wuraren? To, fi sabila a ƙetare ban sani ba. Ni duk yawo cina bai kira da Libya. To shi kenan. To hajiya bari ma sake duk za mu sake ba ku dama. Ba amma bari mu ba mutane farko mu je ra'ayinsu. to bismillah gabatar salamu alaikum alaikum salam ni ne alhaji sai ku me ta ka fahimta na abubuwan da ke janyo wa'annan al'amura ko madalla shi dai tashin hankali yana tare da lamarin ka ce zo mu zauna ka ce zo mu ka faɗi dan mi da babu haka eh hakika da babu Tunda da a daɗin ana kwatanta adalci ana kwatanta makaranta hmm. mutane suna da aiki sai yanzu mun washi gari mahi yawa jama'a wanda suka yi makarantar ba yi wasu ba su da hanyar talauci rashin aiki shi ya ka wanga tunda duk wani abu in ya zo sai ya hau bisa wannan talaucin na mutane na matasa sai ya hau bisa rashin aikinsu sai ya rawan e hakika in an ɗauki tashin hankali na cikin ƙasa na zamantakewa shi rishin adalci ne iko babu adalci zancen gwamnati Eh, don me ake dogara a mutane ba su dogara da gwamnati amma wajibi ne bisa gwamnati wanda bai iya ba aiki ya yi tsari da sa samu wani aiki wajibi ne duk yana cikin tsarin mulkin kasa da kasashe mm. zancen da honorable ya yi duka dai zancen ɗaya ne na matasa ne ba su da aiki babu makaranta kuma mutane ne sai an samu kuɗi dole su yi tsari duka babban matsalar tamu ita ce wannan babu adalci babu adalci na kashe wuta wadda ta taso tsakanin makiyaya da manoma babu adalci a yadda za sa a yi umfani ƙasashen namu ai ba talauci ba gare mu muna da arziki amma arzikin wasu sun maida shi nasu sun maida siyasa kasuwanci kana siyasa don kai arziki ba ruwanka da jama'a in ka zo kai iko a handame kuɗin ƙasa babu ruwansu kamfanin ma a wani lokaci a nan ƙasanmu Ƙasa kan tana da kamfani fiye da a kwana a tashi a kwana a tashi yau kamfanin na ƙasa nawa akwai tsari da ake yi na aiki duk in kamfani ya zo ga tsarin da ya gwamnatin baya cin hanci ya zo ya yi katutu sai ka san wani tunda mai neman aiki dama bai da kuɗin da zai ci hanci sai ka san wani in baka san wani ba to ba da za kai kenan tsarin na ƙasa zama kamar dinasti in abu ya zama kamar dinasti kenan sai ka sani wanda bai san kowa ba mahi yawa ƙiyan talakawan wa zai ɗarme musu gingi su ba zancen cecenta ba ne zancen wakar sani ne zancen rishin adalci ne aka shuka kuma sai aka washi gari ƙasashen namu arziki kana jin jin wasu daga cikin dalilan da ka gabatar su ne suke sa kungiyoyin 'yan ta'adda da masu sace-sace mutane suke samun saukin samun yara matasa almisali su shiga cikin su domin su yi aiki tare da su eh hakika matashi shi bai da aikin yi ashe ma kawai bai da aikin yi ga nan a kawai akwai shekaru wanda shekarun aro mm. in an kakkai wannan a ƙauye a birni ba matsala a ƙauye in kakkai wannan shekarun baka da arme ta zama abin dariya to wanda ya zama abin dariya hausa suke cewa in mutum ruwa na shi in cinye shi in ka meka mai takobi kama ki ai bai ba abin da ka ba kenan haƙiƙa shi yake sawa ba su da aiki sai talauci sai fatara su kuma wannan ai dama dan sun gane su ne in sun zo sai su ba yaron da bai san dala ɗari ba a mm. kuɗin mu nan sai su zo su ce za mu baka mm. jika ɗari biyu da sun ba shi amsa yake mana kenan dama babban yaƙi da ta'addanci shine adalci a shibka adalci in an shibka adalci hakika ba a samu ba mm. wanda za su bi su dan masali yanzu wannan wanda suke ta'addanci za ka samu mutum a birni da gida mai kyau da mace mai kyau da mota da kyau ya turare su ne ba zai turare su ba wanda ya turare su wanda yake cikin matsala ne kuma yana tsammanin za su iya huda shi kuma kuɗin su ke ba suna da alaƙa mm. da masu fataucin ayoyi da masu fataucin makamai dama alaka ke da kwai ku ku ba mu kuɗi mu mu kare 'yan fatauci su ba su kuɗi su kuma su sayi kayan da za su yi ta'addanci su kuma su kare. To madalla. Eh, bari in fara ma da tambaya kafin ka fara maganar eh, abin da kake kai magana. Malaman nan ta yi magana da na cewa ko da hukuma tana son ta yi wani abu ba ta da mutanen da ke ba da labarai mm. na ainihin mutane an ce da dangari akan ci gari. mutanen da ke fama da wa'annan tashi-tashin hankali din akan yi zargin cewa ko dai kamar da ya ce wasu daga cikin wurin nan wuraren suke su za su ba da labarin abin da ke wurin da shanun da ke wurin da duke da ke wurin da sauransu kuma ka san an sha ba da rahotannin ma kama wasu sarakuna na sani a najeriya cewa suna da hannu suna aiki tare da waɗannan yan sace-sacen mutane din so kana ganin cewa ita kanta al'umma ta farar hula ba gwamnati ba ba soja ba ba kowa ba su ma ba sa yin abin da ya kamata su yi don taimaka a kashe wannan wutar rikicin tashi tashi hankulan nan. Ok, salamu alaikum. Sunana Alkasum Abdurrahman, don kani mai ma'aikacin kungiyoyi eh, ne na ƙasa da ƙasa kuma mai zaman kaina. Zan ba da amsa ba su tambayar da kai kahin in dawo baya kaɗan. So, na daidai abin da ya kamata a sani business ce. Inda kawai business ce, akwai kuɗi maƙudai suna yawo ciki. to wani abu ne wanda ke da wahala. Misali idan mai kwarmata ma gwamnati bayani ko soji bayanai idan ya kwarmata ko bai samun wani abu ko kuma yana dan samun wanda bai kai kawo ba. Idan su wa'ancan in ka kwarmata musu bayanai kana samun dubban daloli ko wani abu irin haka. to wani abu ne wanda ke da wahala in ka ɗauki duka yakin da aka yi ƙasashe na ta'addanci ko yaƙi ma na rashin gaskiya irin kamar amerika a iraki ko afghanistan ko sauransu za ka ga gis da suke zawa ko mutanen cia in suka zo za su zo da kuɗi mararan wannan kuɗi mararan suna amfani da su wajen samun bayanai da wani sauransu to Allah ya taimake ni cikin duka kasashen da ake magana ko Mali ko Niger ko Burkina Faso ko nigeria Allah ya sa na yi aiki cikin kasashen kuma cikin yankunan da ake fama da wannan abu. Da waɗannan bayanai na Alkasim Abdulrahman za mu dakata a yau sai makon gobe za a ji ci gaban bayanan a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ɗaukacin mahalarta zauren da abokin aiki na Yusuf Abdullahi da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda ke sallama da ku mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Shirinmu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko za ka gabatar da kanka? sunana Muhammadu Indimi. ana cewa alhaji muhammadu indimi alhaji muhammadu indimi shin kai mutumin jihar maiduguri ne ko daga ina aka fito su babana su suka kafa maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihinsa daga gezawa suka zo da mahaifin shi lokacin babu maiduguri eh amma ba maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zaune suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa maiduguri da yake background din shi na kano ne sai aka ce to shi ya je ya kafa anguwar hausawa hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi bahaushe ne ba a typical babbare to wasu kuma suna danganta ka menene ka da jihar gombe ƙauna da zumunci saboda abubakar hashidu allah ji kanshi da sarkin gombe shehu abubakar shine alaƙa ta da gombe shi sa gombe take second home a wurina. Eh, to gashi nan a jihar maiduguri in ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kamar yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa wallahi abu ne mai soki jarrabawa ce daga Allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi me ya baka me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan bangare sosai eto eh kasan kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sani a makaranta shi sa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gwagwarmaya gwagwarmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta kur'ani yara ƙanana za ka ga yaro ƙanƙani mai shekara shida zai tashi ya karanta maka bakara da tsakiyar Kur'ani sai ka yi kuka yanzu muna nan muna faɗaɗa wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary ita wannan makaranta a ina take tana nan a maiduguri tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. so kila masoya san mai so bai kwatance yau da ni da ke rigar kauna kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.